ما فما الطريق إلى حفظ الخواطر لنا طرق في حفظ الخواطر صح عارف da haka ɗaya ɗaya والشيطان فيه فواكل الإيمان والمعرفة والمحبة أخرجت آه، واستوطنت مكانها تميز أمانك فما الظنه وانت النباني انك دواتي وما اجتمع في قلب إلا وغلب أهده ما صاحبه خطر الردي ده خطر الإيمان بس تقعد وبعض صفاتك لا وأخرجه يا تبهي دقا جدا وطلطنا مكانه إن جاء كفامو خطر الرجيم ده خطر آه، الإيمان سوى خطر الرجيم سي أيوانا سيجي تو ميزة ماني فمز ظنو ميزة تونك بحل جن غلبت خواتر النفسي والشيطان باب ما خطر الإيمان دي دكتين لكشي أبون لكشي لاباري أيكي kasuwa kuɗi siyasa shi ne za ka ji ba ma shatarul imani ba mai duba yanzu mai yasa ta yawa fashi yayi yawa sare-sare yayi yawa menene da rashin mutunci yayi yawa rashin tarbiyya yayi yawa ya za a yi mu rage to eh mu zauna mu kare ƴaƴan mu tukuna mu bi ƴaƴan abokan mu wane ma zai tiya mu wannan aiki da za mu kira shi wane ma zai tiya mu wannan aiki da za mu kira shi mu haɗu mu koma mu ci gaba da ko da mun yi wannan ba an ce an mu yi wannan shine Allah zai tambaye mu ƴaƴan mu da ƴaƴan abokan mu ko to mu haɗu mu karatu ba wannan katsaro gaba ɗaya khataru ne duka khatarun radi ban tumama da ba ma ko holoko da akwai abu na rashin mutunci to ai wannan ga mutum da siyasa ake tunani a wasa duka yake tunani ya samu aiki yake wanda wanda ya samu bene ne ke ke haza khatarun radi to yanzu ma akwai wanda bai da wannan kawai na zane na bai samu kuɗi daga kwance ya biya bukatunsa kawai wannan shine tuwaninsa ina zai samu kuɗi daga kwance eh, ya gyara baccinsa to me ya tsamar irin wa'ina zuka kuma zannu bi kalbin galabat khawatirun nafsi wa shaytanu fihi abdul qadir sun yi mai galaba khawatir al imani wannan fa'ilin wannan mafa'ulu bihi خواطر ردي غلبت خواطر الإيمان والمعرفة والمحبة فأخرجتها خواطر الرديئة سكبتت مكان إيماني مكان الديني واستوطنت مكانها أي أخي والنكسين الحمد لله أتاسئو daga هنيوي hanyoyi ساكي ساكي شري saken shirri an yi alama mutum ya san anna tilkal khawatira wancanan ka fake-fake baharo min buhuril khayali teku ne daga cikin tekun fake-fake ba ma tekun hakika ba wannan teku na fake-fake la na ba shi da gaba fa'iza da kalal kalba in ya shigo zuciya fi ga maratihi garaka fihi ainihi idan da kalal kalbu kenan kai fi ga marati idan da kalal kalbu in zuciya ta shiga fi ga he cikin tsakiyan wannan sake-sake garaka fihi kalbu din ba sai dubu ya ciki wataha bayan ya fada a ciki kuma ya kwatan kai malan kai batan kai a farari ma rikici yaya kai batan kai a cikin ruwa aka ce eh, ka ga lallai ƙasa ne inda za a fita ka cilla ka yi kafa ka yi kafa ka yi kafa hatta ɗan guzurin naka ya ƙare in ma ka tanado na da da sai dai gawa ta yi wasa ba to in ma ta yi kuna aiko sama ba za ta yi ba to sai da dace su wani sauka to haka mutum ya faɗa cikin tekun tunani ai malam ba magana cikin. Bai da kalar kalbu في ثمراته غرق فيه هذا القلب وتاه في ظلماته zai ɓata ka yi isa mutum kakka bar sake-sake shi je ka yi ma nisa fa ya khalafa ya zo ina neman tsira minhu fala ya je da ilaihi sabila fa kalbun zuciyan da tamlikuhul khawatir sake-sake ya mallake ta ya kaɗe gwamnatin rusiyan ba idun minal salahi nesa yake da rabo bayan mutum ba zai rabo ta wanda duk tsin ki ka sai da shi da rabo kan sun rabo mana har duniya ba da samu ai duk ta tamanni ko duniya ba ya samu ba sai lafiya dole ka rabu da wannan sake-sake ka jefar da shi ka nemi abun da za ka yi tamlewa eh, daga ba'idun min al-falahi mu'azzabun duniyahu wa ukhrahu mashghulun bila bima la fa'id bila bima la yufidu ya shagalu da abun da ba zai masa amfani ba to kaga mutum ya zauna ki jefa kansa abun da ba zai masa amfani ba mutum ya tattara fa'ida tun farkon ruwan fa ya kace shi al-ashiru na goma daga hanyoyin fita daga fage-fage an sawati eh, su eh? yi ذريعتها إلى إهلاك الإنسان لأنه إذا قويت حتى صارت إرادة يحكم عليه لكن إذا كان خيالاته ولو ما في شيء الخسارة الذي ما خطر بالأشياء هذا خسارة خطيرة بها مثله يقول أتى الوقت أشد من الموت هذا قد ضاع وقته بدون أي شيء ولا له ولا عليه هذا خسارة تصيبه في الدنيا وتصيبه في الآخرة ما دام هذا الوقت ذهب مجانا بلا فائدة هذا خسر في الآخرة ayya ya eh, eh bai isa ba daga mutum biyu sun haɗu mutum uku sun haɗu kuma masu hankali wannan ai riga ya fara zama irada ya girma ko kuma fudulu din ya yi yawa hata ai idan suka ga suka fara baga zaga sun koma gefe don haka nan sai kaga maimakon an musu magana su bare kunya ta ishe su gobe sai kan mu shi gobe mu tsaya nan sai liman ba zai fito yanzu ba mu ƙara sa shi zo masallaci sai zauna a waje anna tilka al-khawatira wancanan kafake-fake hiya wadil hamqa ah, rafin wawaye kenan wurin wankan wawaye wa amanijul jahili gurace jahili jahiliya ke jahilai wala tasmiru li sahibiha illa nadama ba ta haifarwa mai ita face na dama. khizya da kunyata kuma duniya huwa ukhra wa idza galabat ala al idan ta yi rinjaye a kan zuciya aura satfo za ta haifarwa da zuciya alwasawisa sai ka ga mutum irin wannan da mutum zai zo sai dai a ada amma la yi ki musara hmm? da ban gama zuwa sai wani wani gari aika ga ana tattauna da gobe an ka shigo cikin masallaci ana tattauna wannan aika ga wani hidda yi ada usa amma la ika mata la ya mata sallah dole ne su tsawaita sallar liman dole su ga rashin zuwan shigowar liman da dole su ga kaza dole su za hawatin ƙilalu haka biyar ai kusan za za a biyar kusa ga kowane saƙo da za a bai sha gashin inda mutum bai ba wannan hawatin ba khatirarsa ta zama khatirar imani ne za ga wajen ima da dinga gangara wajen ima da dinga gangara أورثته الوساوس وعزلته عن سلطانه وأفسدت عليه رأيته زي قاتا ونسا كذي قاتا مسطا لكا وانسا شي زوشيا زوشيا واشين يسال كيبا خطراتنا قاتا قومنتي زوشيا قومنتي زوشيا شو هاي تلكا زوشيا كدو كوني hannuwa kafafuwa ƙawa su ne talakawan zuciya in sake-sake ke zo ana saƙa yana shiga yanzu zuciya za ta ba da umarni kalla sai ka sai mutum ya kallo kaga ya ɓata talaka ya ɓata zuciya talakanta. yanzu zai ce kunne kasa kunne ne a cikin Duk da zan sai kaga abin hatsafin ya samu sai na ji mai ake faɗi daga nan zai sa a harshe sai ce wa zuciya ta so samu ta ce kai ma ce kaza ya ana kaza din nan ba kalli sai da daga kai ko tsaya ba haka bane ba kaza kaza ka kaza kaza ga mutum ya ce duk hatsafin ko da ana zaune ana maganganu to kataratu na neman sai sun sa ka kai ma sai ka tofa albarkacin bakin ko sharrin bakin ka ciki don ka da babu khataratu khataratul imani ne za ga kana kawo imaninka suna goge imani ka ce barin tashin tafi da dorin nan ne ga abin da nake son faɗa illa da ta wal kariya ba ba wannan ne ba wa afsadat alaihi ra'iyatahu wa alqathu zai jefa zuciyar fil asar tawil cikin prison mai tsawo كما أن هذا معلوم كما يدعون أي سننين في الخواطر عن الثانية هكذا كدري فهكذا الخواطر الإيمانية يدرن أنتي تو هكذا sake كي إيماني شما ma kan إيماني الرحمانية هي أصل الخير كله asalul da wannan ba na ga fakin da kaje ga da ko sai zai ka ce ka nuna mana na fakin lahi ne ko sai na kallon lahi na sai ka gyara da ka kallon lahi ba tare da ka bi eh? ya da ya je ya dauko shi amma dai da daɗi dan ya kamata da mana ya zama fakin lahi amma ana sa fakin lahi da saboda masu koya amma gogaggo kenta a rubuta shi daga farko har ƙarshe ba ka ce a yi a cika a cika takarda dan ta kan ta fara ciwo kuma irin sa muke nema mu fitar da suke layi da kanmu fa kana al-khawatiru al-imaniyya ar-rahmaniyya hiya aslul khairi kulli shine tushen alheri gaba sa? فإن أرض القلب إذا بذر فيها خواطر الإيمان والخشية والمحبة والإنابة والتصديق بالوعد ورجاء الثواب فإن a'a ba wurin kwana ne ba sai dai kwana fahiyar kafa haka khawatirul tun da kaga imani aka fara kusan ba sabon magana ta tana tare da imani tare da imani inda yake maka din nan yadda ya faɗi nan haka da yanki ta haka ta khawatirul imani Ka za an gama khawatirul rabi'a ka ga rahmaniyya nan ce fa'ida idza al-qabr idza buzira fiha khawatirul imani shiga za su hata da suke ya dai a koma wancan a kwanan fahaka za na'am fahaka rango eh ne ai kaga na saniya ba nasu al'amara su bai so'i ba kaga ai sabbin rai mai umarni da shirin ta ya sake sake sabai kawaleri sai kawaleri na'am